alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'adu yan uwa masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na masoya ahlul baiti wannan shine shiri na hudu a shiri na farko mun yi magana game da uh, bambancin ahlu da alu da yadda ake amfani da shi a cikin qur'ani da menene ahlu menene alu sannan a cikin shiri na farko shi kan shi mu yi magana ga cewa suwa ake ce ma ahlul baiti muka ce ahlul baiti su ne banu hashim musulmi daga cikinsu da kuma mata annabi sallam wasu na kara da banu muttalib don haka yana kamawa daga koshi hashim kakan annabi na biyu ko kuma abdulmanaf kakan annabi na uku don mun yi wannan bayani a cikin shiri na, na farko da shiri na biyu shiri na biyu ne muka yi magana game da banu hashim a shiri na uku mun yi magana game da mata annabi wasallam da yadda suke shiga cikin ahlul baiti yadda ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da dalala ta larabci ta luga ta nuna cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ahlul baiti ne wannan shine shiri na hudu kuma zai yi magana game da falala ahalul baiti wai me yasa ma muke shiri game da ahalul baiti me yasa kowane musulmi ya kamata ya san ahalul baiti me yasa malamai ke sabanin cewa su wane ne ahalul baiti saboda wannan gida ne gida mai falala wannan gida ne gida wanda yake mai falala kuma abin da ya nuna falala tai akwai hankali sannan kuma akwai nasusa na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hankali wannan su ne makusantan annabi sallama na jini to ya kamata a ce duk mumini yana son su in kana son abu kana son duk abin da a kusa da shi wani balarabin ƙauye da yake so wata mata baka sai aka ce mai kana son baka sai ce uhibbu bi hubbi hasuda da hatta uhibbu bi hubbi hasudal kilabi ya ce ni ina son duk baƙaƙe ma saboda mata tana baka da haka duk baƙaƙe nake so ma kai har da babbakun karnai karnuka babbaku ni gan sai in ce ga kalan mata nan ga kalan mata ta nan saboda dai alaƙar su kawai da shi da mata ta kawai abin da suka haɗa kala in ji wannan balarabe majnunu laila da ya zo yana waka sai ce walaqad amurru ala diyari diyari laila fa uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara la amru kama hubbal jidari shagabna qalbi walakin hubba man sakana diyara majulul ne la ce ina wucewa anguwa sai ga ina kisin ina sumbunta wannan bango da wancan bango sai ce na rance da Allah ba son bango ya shiga cikin zuciyata ba mahaukaci nake ba mi zai da bango laki sai dai son wanda suka zauna cikin bango zan tuna ci ga gidan su Laila ga inda Laila ta zauna saboda son da nake wa Laila hatta da bangon gidan su Laila sai in dinga kama shi ina ina ina ina ina sumbunta shi duk wanda yake nuna mi duk wanda kake so kana so na kusa da shi na kusa da mutu don haka ahlul baiti hankali na nuna ya kamata mu matan annabi da yan uwan annabi na jini sallallahu alaihi wa sallam duk mutum yau ko mukamin duniya Allah ya bashi zaka ga cewa makusantan shi suna da wannan mukamin suna da wannan zama gida guda da shi suna da wannan kusancin tare da shi ba za ka zo ka ce kana son mutum ba amma baka son matar shi baka son dan uwan shi baka son yan uwan shi na jini wannan ba daidai bane don haka hankali na kwarai yana nuna mana cewa wajibi ne mu so ahlul baiti sannan kuma annabi annabi yana son su to wajibi ne musu wanda annabi yake so annabi yana nuna musu soyayya yana nuna musu kauna to tunda annabi yana nuna musu soyayya da kauna to ma wajibi ne musu duk wani hankali yake nuna hankali yake nuna wannan abu na gaba da ke nuna cewa halul baiti suna da falala bancin wannan shine falalarsu da qur'ani da hadisai suka tabbatar yanzu cikin fallarsu da qur'ani ya tabbatar akwai ciwar da Allah ya yi kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba annabi ya ce ni ba zan tambaye ku da wannan wa'azin da nake ba face ku so yan uwana cikin ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka wa wannan aya akwai fassarar da ba wannan ba amma wasu malamai sun fassara wannan ayat kulla as'alukum alaihi ajran kace ni ba tambayar ku wani lada illal mawaddata fil qurba face ku so yan uwana don haka ya kamata ku so yan uwana tun da nito muku da wannan wannan Qur'ani ne zo muku da wannan hanyar tsira ni zo muku da aljanna ni ni zo muku da lada ni zo muku da hanyar da ke tsarsar da ku kaga wannan ya nuna ya kamata a so ahlul kuma ya nuna falalar su akwai ayat suratul ahzab da muka ta karantawa a shirurkan da suka wuce inna ma yuridu Allah li an ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira Allah yana nufin ne ya tafiya muku da kazanta ya ku iyalan wannan gidan ya tsarkake ku tsarkakewa bancin su ba wasu iyalai da aka faɗa mu haka cikin Qur'ani ya ishe su falala da girma Allah ya ce yuridu kuma wannan irada shar'iyya ce irada ce ta muhabba irada anan tana nuna muhabba Allah yana nufi yana so ya tafiyan muku kamar da Ibn Taymiyyah ya ce Allah yana so ya tafiyan muku da Allah yana so ya tafiye muku da da da da da kazanta ya tafiye muku da jesa ya ku ahlul baiti kuma ya tsarkake ku tsarkakewa don haka Allah ya ce zai yi kuma zai yi din ne don haka wanda Allah ya ce zai tsarkake tsarkakewa wannan ɗaya yana nuna cewa waɗannan mutane suna da falala wannan ɗaya na nuna cewa waɗannan mutane suna da girma wannan ɗaya na nuna cewa waɗannan mutane suna da ɗaukaka sun isa a yi magana su sun isa a ambace su in mun zo ga hadisai akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuna falala ahlul baiti cikin su akwai hadisin nan da ya fi shahara na gadi khum wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya taso daga hajjatul wada ya zo zai je madina ya kawo wani wuri da aka ce ma khum ah, gadir khum wata ruwa na khum na wani wuri da ya tsaya sai annabi ya yi huduba wannan hudubar da annabi ya yi ya ce ya tsaya kira mutane ya ce ina tuna ku da littafin Allah ku yi riko da littafin Allah littafin Allah shine haske shine shiriya sannan ya ce wa udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tuna muku Allah game da iyalan gidana udhakkirukum الله في ahli baiti udhakkirukum الله في al بيتي hasso uku annabi sassa yana faɗin haka ina tuna muku Allah game da iyalan gidana ina tuna muku Allah game da iyalan gidana ku kyautata ma iyalan gidana ku riƙe iyalan gidana hasso uku ah, wannan wurin kilomita kusan goma sha bakwai in an ban makka ah, daga makka in an kama hanyar madina annabi ya tsaya wannan hudu ba shahararra hudu ba wadda waɗanda ke ba su son ahalul baiti suke cewa suna son ahalul baiti amma ba so ba su rike wannan ranar ranar idi ranar da annabi yayi wannan ba idi aka kamata a rike ranar ba kamata a so a nuna ma iyalan annabi wanda yake matan annabi da kuma wa'annan iyalan nashi na banu hashim wanda muka ambato a nuna musu soyayya a nuna musu auna a nuna a yi musu addu'a da sauransu don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya nuna falalar ahalul baiti annabi sansan ya tsaya yana addu'a yana cewa ina tuna muku Allah yana huduba yana cewa ina tuna muku Allah annabi sansan da ya wannan huduba wata biyu da wani abu bayan wannan huduba ya rasu saboda ya yi wannan huduba a ƙarshen zulhijja ya bar makka a shekara ta goma hajjatul wada' shekara tana karewa wannan watan sha biyu na karewa watan ɗaya muharram ya kama safar wata biyu rabi'ul awwal sha biyu ga rabi'ul awwal annabi ya rasu don haka da yin wannan hudu ba bai yi wata uku ba wata biyu da wani abu annabi Allah ya karbi ran shi amma cikin abin da ke muna wasiya na karshe shine iyalan gida ne su ne mata ne da yan uwa ne na kusa kamar da muka tabbata a shiraruwan a shiraruwan da suka wuce don haka ahlul baiti suna da falala suna da girma da ɗaukaka da yassa annabi ya yi musu haka cikin abin da ke nuna falal ahlul baiti shi da duk za a salati a musu salati mun karanta a shirin da ya gabata hadisin abi na sa'idi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku ne suna wa annabi salati ya ku wanda kuka yi imani ku yi musu salati kuma ku yi musu ku yi ma annabi salati ku yi mai sallama sallama sabai suka ce ya rasulullah mun sai ne muke maka sallama ya zamu yi ma salati annabi ya ce ku ce اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد a cikin wasu riwayoyin wani sahabbai kamar Abdullah bin Mas'ud ya zo da Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim don haka ali ibrahim sune ali muhammad sune azwajuhu wa zuriyatuhu matan annabi da zuriya tai don haka cikin falalan matan annabi da zuriya tai sune ahlul baiti akwai ane musu salati duk lokacin da aka yi salati salati bai cika don shi in ka yi rantsuwa da Allah sai na yi salatin da ya fi kowanne cika to ba zai yiwu ba sai ka yi salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim zuwa karshe ko Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wannan iya isa falalar su cewa ana ta musu salati ko da yaushe aka ambace su ana yi musu ana yi musu salati ah, wannan wannan su a jumlace kenan don shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka fahimci cewa ahlul baiti suna da girma da ɗaukaka sayidina abubakar radiyallahu anhu yake cewa kamar yadda zo cikin sahih bukhari wallahi an asila qarabata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila qarabati yake cewa wallahi in sada zumunta da tsakanina da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi in sada zumunta da tsakanina da iyalan kaina duk wani na nuna falalarsu duk wanda yana nuna girman su duk yana nuna ɗaukakar su cewa sayyidina abubakar da shi ya fi kowa a wannan al'umma yana cewa da in da zumunta kaina gara na da zumunta ta ahlul baiti gara na sada zumunta ta iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam cikin dalilan da ke nuna falal ahlul baiti shine cewa da Allah ya a cikin suratul ahzab annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi shi ya fi cancanta da muminai daga kawunansu kuma matan annabi iyayen muminai ne kaga girmama girmamawa Allah ya ce matan annabi eh, iyayen muminai ne ya ishi falala da ɗaukaka ga matan annabi sun zama iyayen muminai don haka ya nuna cewa suna da falala suna da ɗaukaka cikin abin da ke nuna ahlul baiti suna da falala da ɗaukaka akwai hadisin da imam muslim ya ruwaito da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allah astafa ta min waladi isma'il allah ya zaɓi kinana daga ƴaƴan annabi isma'il watan musa annabi sallallahu jika annabi isma'il ne jika annabi ibrahim ne cikin annabi isma'ila yana da ɗiya da yawa yana da sai allah ya zaɓi kinana gidan kinana ya fi duk sauran gidajen annabi annabi isma'ila wannan gidan kinana sai Allah ya ce wasdafa quraishan min kinana a cikin kinana kuma Allah ya zabi quraishawa akwai kabilu da yawa na laraba daga kinana amma sai Allah ya zabi quraishawa don haka balarabe ba quraishi yafi kowane yafi kahadani yafi kowane balarabe girma yafi hudhali yafi waye shi ba quraishi ne domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya zabi quraishawa daga cikin kinana wasdafa min min, min quraishin bani hashim daga cikin quraishawa sai Allah ya zabi banu hashim banu hashim su ne ahlul baiti da muka yi magana wasdafani min bani hashim cikin bani hashim kuma ni Allah ya zaba saboda haka ka ji falala annabi ga yan hada da banu hashim to haka falala banu hashim take yan hada da qurayshawa haka falalar qurayshawa take yan hada da kinana haka falala kinana take yan hada da sauran ayan annabi isma'il kasa akwai falala mai girma da dokaka don haka wani hadisi annabi ya ce ana khairun min khairin min khiyar ni ne alkhairi daga alkhairi daga alkhairi wata Allah ni ne mafifici daga mafifita daga mafifita wata zababbe nake haka Allah ya zabo ni wannan babban abu ne da ke nuna falala ahlul baiti cewa su annabi zaben shi Allah ya zabe shi daga cikin ahlul baiti ya zabe shi da Allah ya tashi sai zabe shi min bani hashim daga bani hashim don haka annabi ba zabo shi daga kowane gida ba sai gidan banu hashim su ne ahlul baiti wannan ɗaya isa falala su kansu banu hashim an zaɓe su daga ƙureshawa wannan ya isa ƙureshawa falala su ƙureshawa an zaɓe su daga kinana wannan ya ishi kinana falala su kunana an zaɓe su daga 'ya'yan annabi isma'il wannan ya ishi ah, kinana falala don haka banu hashim eh, wanda yake su ne ahalul baiti suna da falala sosai yau mun karanta falala ahalul baiti daga alkur'ani da hadisi annabi sassa ya ce bani tambayi kula da face so ku so yan uwana Allah ya ce yana nufin ya tafiyan muku da kazanta ya ku ahlul baiti ya tsarkake ku tsarkakewa Allah ya ambaci cewa annabi shi ya fi cincinta ga muminai daga kawunansu, kuma matan annabi iyayen muminai ne haka annabi sallallahu alaihi Allah ya faɗi haka cikin sutul azab haka annabi sallallahu ya faɗi hadisai daban-daban falalarsu cikin akwai wancan hadisin na gadi khum da annabi ya tsaya wajen wasu ruwa ya yi hudu ba ya faɗi cewa ai riko da littafin Allah akwai shari'a da haske ciki sannan ce yana tuna muna da iyalan gidan shi bayan wata biyu da wani abu ya rasu daga cikin wasiya annabi ta karshe bayan ya khutbatu hajjatul wada bayan ya khutbatu hajjatul wada ya yi muna kuma jan hankali game da iyalan gidan shi kuma ya gaya mana cewa shi zaɓaɓɓe ne daga zababbu daga zababbu daga zababbu daga zababbu watan Allah ya zaɓo shi ne cikin ahlul baiti su ne banu hashim su kuma ya zaɓo su cikin ƙurayshawa su kuma ya zaɓo su cikin kinana su kuma ya zaɓo su cikin ayan annabi isma'il kuma hankali yana nuna haka mun karanta abinda sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce game da ahlul baiti zamu mu shiri daya. a kusan ƙarshen shirin mu faɗi irin yadda ahalul baiti irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka girmama ahlul baiti cikin su zamu kawo wannan asar da muka kawo yau na sayyidina abubakar radiyallahu anhu da yake cewa in sada zumuntar da ke tsakanina da iyalan gidan annabi da ahalul baiti in kyautata ma ahalul baiti ya fi soyuwa gare ni da in kyautata ma kaina in kyautata ma iyalaina zaka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin girman ahlul baiti cikin abu da yake nuna fallar ahlul baiti shine sahabbai daga cikinsu duk falalar da suka ta zo gabe da sahabbai tana ta kunshe su yanzu sahabbai kamar ali bin abi talib kamar al-abbas shine babba al-abbas bin abi mutalib kamar hamza radiyallahu anhum kamar kamar ali bin abi talib kamar ja'far bin abi talib kamar kamar sauran ahlul baiti kamar al-hasan da al-husain duk ayoyin da suka zo suna wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin sun shiga ciki zaka duk abin da zaka tunani na falalar sahabbai ahlul baiti ma suna da wannan falala falala ta umuman zai yi a samu wata falala ta ɗaiɗaiku kamar wata falala ta sayyidina abubakar wanda duk cikin sahabbai shi da ita ko wani falala ta sayyidina Umar wanda shi yake bantu da ita sayyidina Usman ma bai da ita amma falala ta sahabbai umuman da za a ce sahabbai suna da girma da daukaka annabi sansa ya ce ku kiyaye sahabbai na annabi ya ce ku so sahabbai na annabi duk wannan ahlul baiti sahabbai daga cikin ahlul baiti sun sun shiga ciki wa'inda ba sahabbai ba kuma daga cikin ahlul baiti wannan suka zo baya suna da wannan falalar da muka faɗi don wannan ayoyin da ke faɗin falalar ahlul baiti da wa'annan hadisan da ke faɗin falalar ahlul baiti ba su tsaya daga sahabbai kadai ba sun tsaya ga duk ahlul baiti za su zo diya da jikoki kamar yadda zamu keɓance wani shiri shi ma mu yi magana ga abubuwan da ya kebanci ahlul baiti akwai wasu abubuwa hukunce hukunce ne na ahlul baiti wanda sun kunshi na farko har na karshe ma duk sun kunshe su kamar yadda zamu zo mu yi bayani amma dai yau mun ji falala da daraja ta wannan gidan ahlul baiti da ɗaukakar su duk ayoyi da ke magana game da da hadisai da ke magana game da fallar sahabbai jumlatan sun kunshi ahlul baiti sannan kuma ga wasu ayoyi daban da hadisai da suka kunshi falalarsu don haka mu so ahlul baiti mu girmama su za mu ji ashirurka na gaba ɗaiɗaikun su za mu ɗauka za mu ɗauki sayidina hamza mu yi magana a kan shi da falala da ta keɓance shi za mu ɗauki sayidina al-abbas bin abu mutallib za mu yi magana game da shi za mu ɗauki sayidina ali bin abi talib za mu ɗauki sayidina hasan za mu ɗauki sayidina hussein za mu ɗauki sayidina fatima za mu ɗauki ɗaya waɗannan ahalul baiti ɗaya bayan ɗaya za mu yi magana a kan su muna roƙo abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi muna ya shafe shi littafan mu muna roƙon Allah ya haɗa mu da ahlul baiti a aljanna muna roƙo wannan azumin da muke ciki Allah ya karbi azumin mu Allah ya sa saboda shi muke yi Allah ya sauka mu muna zaman lafiya a wannan ƙasar tamu Allah ya taimake mu ya taimaki shugabannin mu ya taimaki mallaman mu ya taimaki dukkanin ɗaiɗaikun mu ya tafi muna da damuwar da muke da ita wanda ke da damuwa cikin mu muna roƙo Allah ya tafi mai da ita Allah ya muna albarka gaba ɗaya sai mun haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa